الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كان uwa musulmi Allah ينك umarta mu mu ji tsoronsa mu kiyaye dokokinsa mu bi wanda Allah ya shirye shi kadai ne shirye wanda Allah bai shirye da shi ba wanda zai iya shirye da shi ya Allah ka shirye da mu yan uwana musulmi muna cikin wani zamani wanda yake tun kafin wannan zamanin dan adam yana rayuwa ne cikin abubuwa guda biyu wata rana farin ciki wata rana bakin ciki wata rana tsanani wata rana sauki wata rana rayuwa ta faranta masa wata rana ya game da abin da zai hana shi bacci amma dai shi mumini a kowane irin yanayi ya tsinci kansa shi riba ce gare shi in asabatu sarra a shakara fa kana khairan la wa in asabatu darra sabara fa kana khairan la wa laysa zalika li ahadin illa al mu'min Allah ya kawo mu na zamani na irin wani irin ci gaba ta fannin kere-kere da kirkire-kirkiren abubuwan inganta rayuwa da ainihin wato kala-kala na wayewa da wannan duniyar mu take ciki kullum da mu samu labarin an kero kaza an kirkiro kaza ko ta bangaren makamai ko ta bangaren abubuwan sadarwa ko ta bangaren wato ainihin yada labarai ko ta bangaren abun hawa wanda ake amfani da su a nan ƙasa ko a sama ko a cikin koguna duk waɗannan abubuwa ne wanda ɗan adam yana da buƙatar su ba wanda yake da suka akan samuwar irin wannan domin ni'ima ce take taimaka rayuwar mutane mun waye gari mun tsinci kanmu abinda ake kiyasta kowace al'umma sai an ga irin karfin makaman da take da shi na iya kare kanta sannan ake jin tsoronta sannan ake mutunta ta kowace al'umma kowace daula ana kallanta ne wani irin ƙarfi take da shi na makamai wani irin ƙarfi take da shi na tattalin arziki wani irin ƙarfi take da shi na iya ƙere-ƙere wani irin ƙarfi take da shi na faɗa aji kafin a mutunta ta wannan banda kuma wani ɓangare na ƙwarewa wajen iya kaidi da ƙwarewa wajen iya makirci da ƙwarewa wajen iya munafinci domin cutar da wani wanda wayannan duniyar tamu ta cika da shi to mu yan uwa musulmai yan uwa muminai yan uwa masu tauhidi muna da makamin da ba a iya kera shi a Amerika, ba a iya kera shi a turai ba a iya kera shi a duk duniya mu kadai mu muke da wannan makaman shine makamin addu'a makamin addu'a makamin roƙon Allah muddin muka gyara tsakaninmu da Allah a malance a kasuwance a siyasance a kowane irin mu'amala mu muka gyara tsakaninmu da Allah a yadda muke dinnan cikin takura cikin damuwa muka gaya wa Allah Allah ƙarfinmu ya ƙare Allah wayanmu ya ƙare Allah gajiyawanmu ta bayyana Allah dabarunmu sun ƙare babu abin da ya rage iya illa iyawarka da gwanancewarka da ƙarfinka Allah yanzu kai kaɗai ka rage mana Allah dabarun da jami'an tsaronmu suke da shi duk da ƙoƙarin da suke yi mun fahimci cewa bai iya fidda mu daga halin da muke ciki Allah mana buƙatar ka shigo cikin al'amarin nan Allah akwai wanda ba su zama ba su gani ba Allah akwai yan ba ruwan jawo musu aka yi Allah bayan suna cikin wani irin tashin hankali tafiya ta zumunci ta kasuwanci ta noma yana neman ya gagare su Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana agaji Allah mun tuba daga abin da ya jawo mana wannan bala'i yake sabon mu Allah ka yafe mana Allah kai mai afuwa ne kai mana afuwa ya Allah mun yadda mun gajiya Allah mun yadda mun kasa Allah mun yadda ba mu iyawa Allah mun dogara da iyawarka Allah mun dogara da rahamarka Allah mun dogara da taimakonka Allah ka kawo mana dauki ya uwa musulmi Allah subhanahu wataala saboda rahamarsa ya nuna cewar a shirye yake a ko da yaushe muka tuba ya karɓi tubanmu idan muka ƙi tuba daga laifuffukanmu muna ma ƙaro fitintunu a tsakankaninmu sannan muna da kawai abin faɗa shine mu zargi wane ko mu zargi wane ne ya jawo mana maimakon mu kalli kanmu a matsayin wanda suka jawo wa kansu abin da ke samun su shi Allah abin da ya ce duk abin da kaga ya same ka mara kyau wannan talaucin da muke fama da shi wannan yunwar wannan tsadar wannan bala'i iri daban-daban rashin zaman lafiya shi a wajen Allah abin da ya faɗa a ƙur'ani mu ne sababi mu muka jawo ma sabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka mai kyau wannan daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika duk abin da ya same ka mara kyau daga kanka ne wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku mara kyau wallahi in ji Allah fa bima kasabat aydikum saboda abin da hannayenku ta jangolo muku ne kai ka kware da kawai ka ɗaya laifin da kanka ka tsora ma wani kana ga wannan a'a idan ka yadda kai ka jawo Allah ya ba mu labarin waɗansu al'ummomi ya ce minhum kul fa kullan akhadna bi dhanbi kowa muna kama shi da zunubin sa ne wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhahu sayha wa minhum man khasabna bil ard wa minhum man aghraqna ya ba mu labari akwai waɗanda aka sa ruwa ya haɗe su akwai wanda aka ce ƙasa ta buɗe ta haɗe su akwai wanda aka aika wa iska ta kare da yasu Allah ya ce ba kullum a kanna da zan kowa da zunubinsa ne muke kama shi wannan bala'in da muke ciki zunubin mu idan muka yarda da wannan to mun samu mafita domin ma na zana bala'un illa bi zam duk bala'in da kaga ya sauka zunubi ne ya jawo shi wa ma rufi'a illa bi tauba in kaga an dauke bala'i tuba akai dan uwa menene riba mu mun ki tuba menene riba mu mu zauna da gurbatacciyar zuciya wadda kullum muke koya mata hasadar wani kullum muke koya mata gaba kullum muke bullo da abubuwan da za su cutar da al'umma amma kuma abin da ya same mu muna jin mu ba ruwanmu mu wani ne yake yi mana laifin wani ne ba namu ba ai da mun taba dora wani laifin muka ce wani ne ya jawo da ya tafi komai ya kare sai a shiga aljanna sai kowa ya arziki sai kowa ya huta to ya tafi kuma wanda zai zo din ya zo abinda muka yi shirkar da muka yi a can muna sake maimaita yanzu kuma ba za a rabu da bala'i ba sai wane ya tafi sai wane ya tafi kai sai ka gyara in ji Allah kowa ne ya tafi in baka gyara ba kana nan cikin bala'i kana nan cikin tashin hankali in za ka gyara ka gyara in ba za ka gyara ba Allah subhanahu ta'ala ba a matsayi ki ba Allah bai da matsala Allah bai da bukata bai bukatar da'a ta kama ba a bukata in kai kai kake bukatar kai da'a dan a baka laba kai kake bukatar kai da'a dan a yadda da kai kai kake bukatar kai da'a dan a baka aljanna kai kake bukatar kai da'a dan a gafarta maka zunubanka in ka yi da'a Allah ba zai fasa mulki ba ya ibadi لو أن أولكم wa وإنسكم wa كانوا wa jinnakum kanu ala واحد منكم ما نقص minkum ma ملكي شيئا min mulki da aljannu da mutane da margo da na karshe idan kowa ya zuciyarsa ta kekashe ta zama kamar zuciyar shaidan kowa ya daina wa Allah da kowa sabo ya iya da shirka an daina bin Allah Allah ce wannan rashin da'a ta ku bai tawaye mulki na da komai ba Allah bai goyi Allah ne kadai yake mulki bai neman goyon bayan kowa ko ka goyi baya ko ka Allah ya saka goyi baya za a yi mulki yadda aka so a yi mai mulkin duniya shine yake neman ƙuri'arka Allah bai da buƙatar ƙuri'arka ba ka iya wa Allah zanga-zanga ballanta za ka ce tenuwarsa ta ƙare ba za ka zaɓe shi ba saboda wannan tenuwar ta ƙare bai maka wadata ba in kana jin haushin wani mawalaci a ungoku bai baka ba ka daina domin Allah ya fi shi wadata ya kuma fi shi rahama ya kuma sanin ya fi sanin halin da kake ciki wanda ya hana ka shi ya tusi kansa mutum yana da ikon ya baka ya hana ka shi ya hana kansa lada shi ya hana kansa samun taimakon Allah subhanahu ta'ala amma kana nan kana fada da wani wani ya samu bai baka ba wani yana da wadata bai baka ba to ayyana yana da wadata kuma ya fi wannan wani sanin ka da sanin halin da kake ciki da sanin cancanta ka da a baka ko kar a baka in kana zargin mai shi ya ana kafa da zargin Allah dan kaya da yana da shi kaya da yafi kowa rahama kaya da yafi kowa jin kai kaya da yafi kowa tausayi amma kuma dole ka bi shi ko ya baka ko bai baka ba in bai baka ba ma manzon Allah ya ce in dai ka sa a ka roki Allah in dai Allah ya baka iko ka roke shi to zai maka ɗayan abubuwa guda uku imma dai a baka abin da ka roƙa din ka roƙi lafiya a baka lafiya ka roƙi kuɗi a baka kuɗi ka roƙi mukami a baka mukami duk abin da ka roƙa din in Allah ya ga dama sai baka wannan abu in Allah ya ga dama sai kai ta roƙon Allah ba ni mota Allah ba ni gida Allah ba ni mukami Allah ba ni kuɗi Allah ba ni kaza sai hana ka saboda ya ga kai tunanin ka kullum baka kurban komai sai duniya duniya duniya duniya wannan addu'ar an fi karba ma sai ajiye maka sai ka je lahira sai a baka abin da baka san zaka samu ba wata kuma addu'ar manzon Allah ya ce za a amsa maka ba za a je sai ka je lahira ba kuma ba za a baka abin da ka roƙa ba akwai wani shari'a ya tun ka zo ka kai baka gani baka san gaiwa wani bala'i ne ya taho sai Allah ya amfani da wannan addu'a ta ta sai tun kuɗe maka shi addu'a in dai ka roki Allah sai na Umar yace idza ulhimta du'a fal ijabatu ma in dai an baka damar ka roka in dai har ka samu ka roka din to Allah ya amsa dan alƙawari ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku saboda haka ƴan uwana wajibi ne mu sani cewa wannan makami da muke da shi ya kamata ne kyakkyawan amfani da shi domin Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato ya yi mana bala'in da ya dami wannan bala'in ya fi karfin jami'an tsaro su kadai kuna ji kuna kallo yau ka tashi daga ku ka doshi ta kana jin tsoro ka tashi daga ku da bin warin gunin wari kana jin tsoro ka tashi daga ina ka je ina kuma jami'an tsaron akwai kayan aikin an karo ba abin da ba a yi musu amma mun zauna da laifuffuka wanda suka jawo mana wannan bala'i kowa ya ki tuba maimakon a tuba ma waɗansu ma sai ƙarawa su ba ma ƙaunar junanmu ga munafanci yana abin nan ga hasada tana ƙara burinƙasa ga shirka ana ta yi a filin Allah ana kiran waɗansu mutane su ne mahalatta su suka halicci bayi ana cewa siffofin Allah na wane ne a garin musulmi ba a garin arna ba shikenan sai Allah ya kyale mu dan muna yan lele wallahi Allah bai da bukata a gurin shi da shi yasa ma ya sa wa kan suna as-samadu as-samadu shine wanda ake tinkara da bukatu kowa ya zo yana tururuwa ta je kiyashi ya je dan adam ya je kowa ya taho shine as-samad allazi yuqsadu bil hawa'i kai baka isa Allah ubangiji ya zo wani ka ba ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahi huwal ghaniyul hamid saka yan uwana musulmi ina kiran mu dan mu cikan kanmu dan mu fita daga cikin bala'in da muke ciki mu tuba zuwa ga Allah mu gyara tsakanin mu Ƙaunar juna ta dawo wanda kake ki wallahi tallahi bai sai hana ka samun abin da Allah ya baka ba wanda kake so bai sai baka abin da Allah bai baka ba kullum shi yasa manzon Allah ya koyar da mu daga cikin addu'o'in da ake sa in kai sallah kai ka tashi kai Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u min kalbi kullum kana faɗa a magariba aisha a asbahi ko sau biyar akalla in ma ba ka yin nafila sau biyar in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka faɗi wannan allahumma la allah ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar allah ba wanda ya isa ya bayar da abin da ka hana inda da kake ka yarda da wannan ina kai ina rigima da wani zai iya hana ka samu kaza zai iya ba za ka samu kaza ba sai ka yi adawa da wane sai ka yi hasada da wane sai ka yi mawana sharri sai ka kashe wani sai ka yi kaza sai ka yi kaza me ya kai ka da aka uwa musulmi muddin za mu zauna a cikin dattin laifuffuka muna ganin tafiyar wane ne warakar matsalarmu zuwan wane ne mu, da mun yi haka nan ba mu fita ba kuma yanzu muna maimaitawa mu, tuba ga Allah ma a saba min hasar zumba min Allah Allah ta'ala yana cewa wa laqad arsalna ila ummin qablika fa akhadna bil ba'sa'i wa dharra mun aika mutane muka jarabe su da bala'i iri daban-daban saboda mai Allah ce la'allahum yadarruna wannan ya sa su yi tawazu su dawo ga Allah idan bala'i bai mai da mu zuwa ga Allah ba daɗi ne zai mai da mu idan takuruwa ba ta mai da mu zuwa ga Allah ba wadatuwa ce za ta mai da mu da haka ina kiran kaina ina kiran yan uwana mu tuba zuwa ga Allah mu yi tawazu zuwa gare shi domin ya yaye mana bala'in da ya ainihin wasu jarabe mu da shi sakamakon munanan ayyukan mu wannan a gani na a fahimta ta ita ce mafita duk abin da zamu yi ba wannan ba zai ƙara barin mu cikin mushkila kuma wanda ba mu ganta ba yau in ba mu bar laifi ba wallahi gobe sai mun ganta in mu mun tafi wanda suka rayu sai sun ganta أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه الغفور الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أنكم تفلحون وصلوا على سيد الأولين والآخرين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله